Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai, ishirin da biyar da kuma sittin. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalau da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango 200.5 za ku kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa hausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa wannan karo da mu na hantsi muna kuma yi wa al'ummar musulmi barka da sallah. Bayan labaran duniya za ku ji hirar da muka yi da wata matashiya 'yan Najeriya kan aiki da suke yi tsakanin matasa da nufin shawo kan shan miyagun ƙwayoyi. Salihu Garba zai gabatar da shirin da rashin ta yi wanda a yau zai haska fitila kan matsalar tsadar rayuwa a Najeriya. Suleiman Muni Barma zai gabatar da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar wato ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. 'Yan sanda a Faransa sun tarwatsa wata ya kai wani mummunan harin ta'addanci a birnin Paris a kwanaki biyun da suka gabata. inda suka kame wani matashi mai shekaru goma sha biyar da ake zargin sa da shirya harin ta'addanci kame yaron da aka yi ranar asabar ya zo ne kwanaki biyu bayan da 'yan sanda suka ce sun kame wasu 'yan mata da ke ƙoƙarin kai hari a majami'ar notre dame da wasu wurare jami'ai masu binciken sirri sun zargi yaron da cewa yana shirin kai hari da wuƙa a wani wajen haduwar jama'a amma jami'an sun ki bayyana sunan gurin da yake shirin kai harin labarin kama yaron ya zo ne jim kaɗan bayan da firaminista manuel valls ya ce a jiya lahadi kusan mutane dubu a faransa ake bin sawunsu saboda ana zargin cewa ana cikin juyar musu da tunaninsu zuwa tsauran ra'ayi haka kuma wasu 1,350 ana bincikarsu daga ciki har 293 da ake tuhumarsu suna da alaka da wata ƙungiya ta ta'addanci faransa dai tana cikin dokar ta ɓaci bayan da aka kai mata hare-hare har sau uku cikin shekarar nan ciki har da harin da aka kai da katuwar mota a garin nice wanda ya kashe mutane 86 wanda ya biyo bayan wasu, hare-hare biyu da aka kai a shekarar ta gabata da suka hada da ranar ranar goma sha uku ga watan nuwamba a kan gidajen cin abinci da mashayin barasa da kuma wani filin wasa waɗanda a haɗe akalla aka halaka mutane 130 a cikinsu. 'yar takarar shugaban kasa a inuwar jam'iyyar democrat ta amurka hillary clinton ba za ta yi kyamfen yau litinin ko gobe talata ba a jihar california bayan da likitoci suka tabbatar da cewa tana fama da ciwon karkari kwamitin kyamfen ɗin hillary ɗin ya ba da sanarwa cewa likitarta ta bincike ta bayan da aka ga tana fama da tari likitan mai suna lisa badak ta bayar da wannan sanarwar ne a jiya Lahadi bayan da Hillary Clinton ta bar wajen bikin tunawa da harin 11 ga watan Satumba a birnin New York ɗin da ta ta nemi faduwa sai da aka taimaka mata wajen iya shiga motarta. Mukarrabanta sun tuka ta zuwa gidan yarta Chelsea domin ta samu ta huta. Daga baya kuma an ga Hillary ta fito waje inda aka ga alamun ta samu hutu sosai. ta rungumi wata yarinya karama a kan titi kana kuma ta ɗaga magoya bayan ta hannu a lokacin da take shirin tafiya cikin mota hillary ta ce na murmure sosai yanzu wannan rana ce mai armashi a nan birnin new york likita badak ta ce hillary mai shekaru 64 da haihuwa ta fuskanci wannan matsala ne a sakamakon zafin rana da kuma rashin isasshen ruwa a jikinta har yanzu dai jami'an kamfen ɗinta ba su sanar da cewa ko za ta soke wasu abubuwan da aka shirya mata na hidimar campaign ɗinta ba tuni dai abokin adawarta donald trump ya ce hillary ba ta da ƙarfin jiki da za ta iya rike shugabancin amurka wasu magoya bayansa kuma suna ƙoƙarin mayar da rashin lafiyarta a matsayin wata matsala a kamfen trump mai shekaru saba'in da haihuwa ya fitar da wata wasiƙa daga likitansa a shekarar da ta gabata yana mai cewa shine mutum mafi lafiya da za a zaɓa ya zama shugaban ƙasa a tarihin Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Pakistan ta yi watsi da wani kiran da Afghanistan ta yi na neman a batta ta mu gudanar da hidimar cinikayya ta kai tsaye tsakaninta da India ta hanyar barin ita Afghanistan. wacce ba ta da tekuna ta ci gaba da amfani da hanyoyin da suka ratsa ta cikin pakistan kamar yadda aka shata a yarjejeniyar da aka kulla tsakanin pakistan din da afghanistan shugaban kasar afghanistan ashraf ghani kafin ziyarar aiki da zai kai new delhi ya yi barazanar rufe hanyar shigar da kaya ga pakistan idan har ta ci gaba da hana ƙasarsa damar shiga kasuwannin india wadda ake bi takan iyakar pakistan a shige su pakistan wadda ita ce ke baiwa afghanistan hanyoyi mafi sauki na fita da shigar da kayayyakin da take kaiwa kasuwannin duniya ta jima tana samar wa afghanistan wannan sauki a dalilin yarjejeniyar bunƙasa harkokin kasuwanci ta aptta da suka kulla wanda har ila yau ta baiwa pakistan damar yin amfani da dangantakar kasuwanci da makwabta da ita afghanistan din dangantaka pakistan da abokiyar adawarta wato india tana ƙara ci baya abin da ya sa manazarta ke ganin yarda da wannan bukata ta afghanistan zai yi waya matukar gaske labaran duniya kenan kuka saurara To da bari mu faro takon da hirar da muka yi da wata matashiya 'yan Najeriya Hauwa Hausa Musa da ke aiki da wata cibiya mai zaman kanta da ke da shalkwata a nan Amurka wadda ake kira The Evaluation for Counseling Community wadda ke ba da ƙarfi wajen ba da shawarwari. Hauwa ta fara da bayyana mani yadda ƙungiyar ke gudanar da ayyukanta tsakanin matasa. kungiyar aikin da suke yi shine suna koya mutane yadda za su faɗi abin da ke zuciyarsu maimakon aji abu a zuciyarka ka fitar da shi ka faɗi abin da ke damun ka. wani zai iya ji ya taimaka maka da shawara ko kuɗi ko aiki ko magani Ko ma menene ke damun ka mafi yawanci matasa suka fi aji abin da ke eh, abubuwa da ke damun su a zuciyarsu ba sa iya fada don ba a ba mu daman mu fada abin da ke damun mu yawanci kamar mu daga afirka ba ma samun mu fada abin da ke damun mu ba a jin mu abin da ke shafan mu yake damun mu ba a samu a ciki mu fada abin da muke so yanda muke so a yi mana so abin da kansilin din yake nuna shawara ne taimaka maka yake ka san yanda zaka bada shawara yanda zaka samu shawara daga mutane in ka faɗa abin da ke dama. To wato ita wannan kungiyar musamman tana aiki ne tsakanin matasa. Ba matasa kaɗai ba ni na fi yin na matasa ne da kowa suke da yara da manya da iyaye da kowa suke amma ni ɓangaren na matasa nake irin duk kuma akwai masu shan kwayoyi suna faɗa suna samu suna buɗe baki su ce aiga ga inda suka samu suka um, fara sha suka fara irin wannan halin ko kuma ga abin da suke son su yi a in kana magana da su a irin wannan uh, lokutan in kuna magana za su gane cewa suna da potential abubuwan da za su iya yi da rayuwarsu mafi amfani maimakon irin abin da su amma yawanci abin da ke faruwa da su yake hana su ko tsoron buɗe baki ma kawai su yi magana yake hana su. To ita wannan cibiyar tana da ofishi a Najeriya ne ko kuwa ya ne ake a same ku ko kuma ku din eh. kuke zuwa ku samu waɗanda musamman kuke aiki tsakanin su. eh mu muke zuwa mu sami akwai lokacin da muke kaman listening project kawai mu saurari mutane za mu iya zuwa angwa mu tsaya da kamar posta butu a kai na talk to me wato yi magana da ni kuma in ka sa irin wannan abin wasu in suka gani za su zo su tsaya daga tsayawa in mutum ɗaya tsaya fara magana ya fara faɗa za ka ga mutum na da abin da yake so ya faɗa amma bai samu wanda zai bashi daman ya buɗe ke faɗa abin da ke damun shi ko ma yaya ne suna yin kamar mitin taruwa sai a gayyaci mutane su zo in suka zo aka zauna ana irin groups kamar maybe mutane biyu ko hudu suna haɗuwa su zauna su magana ko kowa ya samu time za a baka lokaci kaɗan da zaka faɗa kawai ba za a ga maka me zaka faɗa ba kai da kanka zaka zaka in ka fara magana zai dinga fitowa kuma ba za a ida za a baka advice ko ba baka shawara ba an dai ji me kake son ka faɗa. da kwaya Da kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe uku da minti goma na asuba ga shirinmu na gaba. Ka yanda ka kuɗinka, ka ka sami kuɗinka kashe su Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a filin da rashin ta yi. filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hayoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Yau, shirin zai mai da hankali ne akan halin da Najeriya da al'ummar ƙasar ke ciki dangane da taɓarɓarewar tattalin arziki. wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari ya ji ta bakin wasu akan halin rayuwa a saboda dabarbarewar tattalin arziki to amma kafin ku ji ta bakin waɗannan mutane ga kaɗan daga cikin halin da tattalin arzikin najeriya ke ciki Ƙasar da take a da sahun gaba na ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka tana ta faɗa da laulayin hawa da saukar farashin gangar ɗanyen man fetur a duniya. Stella Adebayo wata mai sana'ar sayar da curin biredin larabawa mai dunkule da nama da dankali a ciki da aka fi sani da shawarma ce a wani gidan cin abinci a Sokoto da ke arewacin Najeriya wacce kuma tuni ta canja farashin da ke kan takardar da ake zabar abin da za aka zo ci a shagon abincinta. Wannan na nufin masu zuwa cin abinci a shagon sun yi karanci kenan ta haka hawa da saukar farashi a Najeriya yake shafar kwastamomin kayan masarufi. Adadin kasan hauhawar farashin a yanzu ya kai kashi goma sha shida da ɗigo biyar daga watan Yuni wanda haka ne mafi hauhawar da aka gani tun daga shekarar 2005. an yi tsammanin tattalin arzikin zai cimma koda kaso hudu daga cikin goma a kwatar farkon shekarar a kuma sake samun kwatar da za ta biyo baya a farkon watan nan ne dai asusun ba da lamuni na duniya ya ce najeriya ta ratsa matsayinta kasancewarta ta ɗaya a tattalin arzikin nahiyar afirka ta yadda afirka ta kudu ta doke ta babban matsalar da ta ja haka shine faduwar farashin ɗanyen man fetur ɗaya daga manyan matsalolin da najeriya take fuskanta shine matsalar 'yan ta da kayar baya irin na 'yan tsagiyar nan na yankin neja delta mai arzikin man fetur inda abin da ake haƙowa a rana da ya kai kai gangar miliyan biyu da dubu ɗari biyu ya ja baya zuwa ganga miliyan ɗaya da rabi a rana sai kuma wata komadar da ta haɗa da karancin hada-hadar kudaden ƙetare wanda da su ne masana'antun ƙasar ke takama wajen sayan kayayyakin masarufi daga ƙasashen waje. ana tare da kai in ba ka da shi ka da shi ba mai shawara da kai malam ba Allah yawa ba Allah talaka ba Allah ya waye haka ne su kuma jama'a me suka ce ga tattaunawar da wakilin sashen hausa mahmud kwari ya yi da su ni suna na abdur'uf wasu na kira na mijin biza mm. wai gwamnatin tarayyar najeriya ta ce tattalin arzikin najeriya ya komaɗe ya karye ka yadda gaskiya ba zan iya yadda ba amma kuma zan iya yadda talaka ne ya karye amma su suna samun kuɗi domin muna jin biliyoyin da suke samu amma ban magani a ƙasa su mun san suna arziki amma mu muna cikin wahala kamar ya yau saboda in a cikin mutum miliyan goma da ƙyar biyar suke ci sau uku a kullum sauran kullum sai sun fita suke nemowa rayuwar tsuntsu suke wasu ma rayuwar jemage jemage ne ke ci sau ɗaya tsuntsaye kuma sauran sai sun fita su nemo su kawo ‘ya'yansu da matansu su sake koma su kawo na rana sake koma to su suka fi yawa amma gwamnati kullum muna jin suna magana biliyoyi ba ma miliyoyi ba biliyoyi kaga ba za mu yi da arzikin sai a kare ba kuma kullum a jikin talakan suke tatsa talaka abin da ake so a taimaka masa a fito masa da abin da zai ci shi kawai ya dame shi amma yanzu an ki ga hanyoyi ai kana magana a fito mata da abin da ci ita gwamnatin ta ce babu kuɗi tattalin arziki ya ya ne to a sa talakan su shigo da abincin mana ai suna da hanyar da za a taimakawa talaka waɗannan kuɗaɗen da suke faɗa su yi da abinci ba lalle a ba talaka kyauta ba ai masa sauƙi ya biya yanzu me kake so ai abin da muke so mu ai mana mu talakawa in dai an yarda talakawa ne mu mu kuma mun yarda mu talakawa ne a fito mana da abin da zamu ci a yi mana oda mu hada da nama na gida sai na gida ya arha domin da na waje da na gwamnati duk abin da za a samu fa a waje a gida in dai ba daga gwamnati ake samuwa ba suke shigowa da shi na gida ba inda za shi amma gwamnatin nan ta ce tana aiki tukuru don shi talakan da kake magana da irin irenka don ya ji daɗi to sai mu gani a ƙasa amma mu gani ba faɗa ake yanzu duk wannan maganganun da suke suke kawo bayanai da ƙarin haske da sharhi kana nufin ka ce har yanzu ba ku kai ga gamsuwa ba to ai kullum abinci sama yake kullum ya za a yi zama gamsu inda ƙasa yake yi kullum yanzu fa a yau din nan sai ka auni masara ɗari hudu da arba'in nawa kake samu a rana ina samun ɗari uku da hamsin ɗari hudu ɗari biyar ba da za ka fito ka samu abin da za ka ci a gidanka sai dai allah ci da kai Uh, wai a lokacin ka zaɓi wannan gwamnatin gaskiya ni bai zaɓe ba rabo na da zaɓe tun shagari me yasa saboda na san duk haka suke kar ma in zaɓe a zo a ce da ni wai akwai wani abu wanda na bada gudunmawa Allah ya tambaye ni ranar kiyama saboda haka ba ruwa na na san dai akwai haƙƙi na akan akan hukuma wai in aka tambaye ka aka ce yaya tattalin arzikin nan na Najeriya da gwamnati ce za ta kawo canji zai daidaita misali har kai talaka ka ji daɗi me za ka ce wa shugaban ƙasa to sun faɗa amma dai gaskiya mu taimako inda ba daga allah ba mun ji dama ban na sare da su ga abin ana faɗa da amma har yanzu talaka bai san me ake ba suna na mun a kubu mai katako shin ni tambayar kana mun tambaya ni kuma ina so in ma tambaya shin wai me ma tattalin arziki ne me ake nufi da tattalin arzikin ƙasa kamar yaya yawwa to ni na ga masifa ne da bala'i tun da muke a rayuwar duniya ba mu taɓa ganin irin wannan karan ba kuma kullum kowane shugaba ce yake yana ƙaunar talaka ina ƙaunar take a gun talaka da ake ma mu ba mu san wani tattalin arziki ba su suka sani domin su suke jin daɗi su suke cikin ni'ima a halin da ake ciki ba wani talaka da yake iya ci da kansa ma bare ya ci da wani saboda haka in tattalin arzikin ƙasa yana nan talaka ya sani in ma baya nan talaka ya sani mu dai yanzu na san akwai gidan da na makocina da ya sati bai to ba ina magana tattalin arziki ba wani magana tattalin arziki su suka sani su suke morarsa yanzu tun da an sun yadda cewa ya kare kuma gashi kai ma kana ambata abin da ya tabbatar da karewar tasa tun da eh, ɗaya daga ciki shine gazawar mutum ya ci abinci sau uku misali a rana me kuke so su to mu abin da muke so su yi su dubi allah da manzansa duk yadda za a samu sauki a bi jiya jiyan nan ina zaune nan wani ya waya ƙauyensu yake tambaya nawa ne farashin shinkafa aka ce ma 350 amma mu anan gaya muna sayan ta 850 ta hausa ba ta gwamnati ba 850 muke saya amma gwamnati ta ce tana yin aiki tukuru don ganin cewa al'amara sun daidaita tun da dama ta ku talakan ku kuka zaɓe ta yi muku kuma alkawari talaka mu muka zaɓi gwamnati kuma mu ko gobe buhari ya tsaya mana mar kyakkyawan zato za mu zaɓe to amma kuma gashi kana kokawa a hannu guda kuma ɗaya daga cikin abubuwan kuma da suka sa ka zaɓe shi ta yiwu don a sauƙaƙa rayuwar ne duk wannan halin da ake ciki ni ba na jinginawa buhari laifi gaba ɗaya domin ina na fi tunanin gwamnatocin baya da suka zo suka wuce su suka ruguza ƙasa ya zo ya da ƙasa a cikin halin wahala yanzu na fi ɗorawa mashawartansa laifi ba sa ba shawara ta gaskiya nasa wanda duk yake zargin yana mazaban ƙasa ya yi waje da shi domin mu talakawa har yanzu ba mu daina sansa ba sai dai in abu ya kai munzalin yadda za mu haƙura mu haƙura mu canja wani in ya ɗin wahala ta wahala ta ƙi ƙarewa ai dole mu kyale mu nemi wani wanda muke ga zai kawo mana mafita gaskiya mu kira zami ga shugaban ƙasa akwai wasu masu ba shawara shawarar da suke bashi muddin ya ci gaba da amfani da wannan shawaras to akwai matsala dalili da ya sa yanzu a maiduguri kamar yadda muka samu labari 'yan gudun hijiran nan suna cikin wani yanayi na rashin abinci wanda kamar yadda mun samu labari a cewar 'yan gudun hijiran nan suna mutuwa saboda yunwa na ɗaya kenan kuma na biyu muna kira ga buhari kamar yadda ya ce zai ɗauki ma'aikata ya yi alkawari to muna fata a bi jihohi 36 da muke da su a ɗauki ma'aikata domin matasa su samu aikin yi wannan gwamnati ta ci gaba kana magana gwamnati ta ɗauki ma'aikata kuma ita gwamnatin ta ci tattalin arziki ya kare idan aka ɗauke su me za a ba su ah to ai abin da za a ba su tunda yanzu gwamnati ta yi magana akan noma tallafin nan ya kamata a sauko da shi tun daga sama har ƙasa domin talakawa su haɗu da wannan tallafin su noma alhamdulillahi a bana mun samu cewa damuna ta yi kyau duk da dai taki na gwamnati bai shigo ba amma allah ya zubo da taki daga sama saboda haka an samu abinci isasshe a ƙasa to wannan ya sa muke fatan shugaban ƙasa a baɗin Allah ya kai mu a yi tanaji na tallafawa manoma tun daga sama har ƙasa ba iyaka na sama ba. Sunana Ibrahim Ilimi, Ibrahim Law Ibrahim Ilimi. Matsalar tattalin arziki kwarai da gaske ta shafi abin da nake domin ina harkar fenti don yanzu mutane ba ma can wannan suke ba saboda maganar tattalin arziki Magana ta kayan abinci ake. so amma alhamdulillah mun ji gwamnatin tarayya ta hana za ta hana shigo da fenti daga wasu daga ƙetare kashashen ƙetare domin a inganta namu na gida muna farin ciki muna farin ciki da yin hakan ɗari bisa ɗari domin samun yalwatuwa arziki ne ta ɓangaren harkar mu especially wanda suke production domin ni kaina ina Allah ya bani dama ina da damar da zan yi production din. matsalar capital shine kawai matsalan baka da jari ban da jari mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji abin da masana suka ce akan wannan matsalar a halin yanzu kuwa a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu musamman wakilin sashen hausa a kano mahmud ibrahim kwari da chobahiro diodone wanda ya daidaita mana sauti ni salo garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. To a gaida Malam Salihu ga sulamin Muni Barma da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako. Karnin jaridun na wannan mako zai soma da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito labarin da ke cewa an bankaɗo wata ƙungiyar manyan masu fataucin miyagun ƙwayoyi a Niger? Jaridar ta ce majiyoyi da dama sun sanar da ita cewa wani ɗan majalisar dokoki na wata jam'iyyar ƙawancen jam'iyyun da ke mulkin Niger ya ɗanɗana kuɗa sosai a ƙasar Mali. bayan da wata takaddamar shugabanci ta ɓarke tsakaninsa da wasu gaggan dilolin da suke haraka tare waɗanda kuma sanannu ne a yankin sahel in ji jaridar wace ta ce da kat aka sasanta wannan rikici bayan da ɗan majalisar ya ba da ƙanansa a matsayin jingina wannan na faruwa ne a wani lokacin da wasu suka yi awon gaba da muhammad hassan wanda ɗan harƙalla ne bugo da ƙari tsohon mai bada shawara a fadar firaministan Nijar kuma wakilin al'ummar tubawa a yankin Agades inji Lebanama. Jaridar Le Republican ta ruwaito cewa ministan ma'adanan ƙarƙashin ƙasar Nijar Omar Hamidu Chana ya bayyana aniyar faɗin gaskiyar abin da ya sani dangane da batun cin hancin da ake zargin wasu manyan jami'an ƙasar Nijar sun karɓa a hannun ɗan ƙasar Gabon ɗin nan Samuel Mebian. wanne hukumar bincike ta ƙasar Amurka FBI ta cafke saboda zarginsa da cin hancin wasu jami'ai a ƙasashen Niger, Guinea da Chad. Sanarwar kafa ƙungiyar ‘yan tawaye da wasu ‘yan ƙabilar Tubawa suka bayar a baya-bayan nan na daga cikin muhimman batutuwan da suka fi ɗaukar hankalin jaridun ƙasar Nijar a wannan mako. Jaridar Lanketar ta ce mutumin da ya fito a matsayin jagoran wannan ƙungiya Adam Chaki galibin 'yan Nijar ba san shi ba, amma yana ta barazanar amfani da makamai don neman biyan bukata. Mu ƙarƙare sharhin jaridun na wannan mako da labarin halin da aka shiga a birnin Yamai sakamakon rusa shagunan 'yan kasuwa, lamarin da ya haddasa wa 'yan kasuwa asarar ɗimbin dukiyoyi, wato dai talauci da zaman kashe wando sun sallama wa waɗanda abin ya shafa in ji jaridar Le Harrison. wacce ta ƙara da cewa, Idan wani ya ƙika da wuni, sai wani ya soka da kwana, kamar yadda wani wanda ya gina sabuwar kasuwa mai zaman kanta a birnin na mai ya ce da ‘yan kasuwa ya ba su dama kowa ya kama shago ba tare da biyan ko sisi ba har tsawon watanni shida cir. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Malam Sule sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum mai magana Alayhi Sabi'u Tudu Jamhuriyar Nijar mazaunin Accra Ghana. Ina isar da sako na akan musulman duk duniya da hawan arfa lafiya. Kuma ina ma musulmi barka da sallah na duk duniya da fatan a yi sallah lafiya. Assalamu alaikum mai magana Ibrahim Ali Alhaji Wada ɗan Sara mazaunin garin Ghana. Ina yi ma 'yan uwana musulmin duniya gaba ɗaya barka da sallah babba wadda talayya Allah ya maimaita mana. Allah ya gwada mana da lahiya. Assalamu alaikum VOA Hausa. Mai magana Muhammadu Yaro daga Alizongo Kisi jihar Oyo. anya kuwa buhari ya san halin da talakawa ke ciki wallahi talakawa suna cikin tsananin jadar kaya a ce mutane su yi hankuri su hankuri sai yaushe to allah buhari ya tashi taimaka a kawo ƙarshe wannan matsala to madalla kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai 'Yan sanda a Faransa sun tarwatsa wata makarkashiyar kai wani mummunan harin ta'addanci a birnin Paris a kwanaki biyun da suka gabata inda suka kame wani matashi mai shekaru goma sha biyar da ake zarginsa da shiri harin ta'addanci. Kame yaron da aka yi ranar Asabar ya zo ne kwanaki biyu bayan da 'yan sanda suka ce sun kame wasu 'yan mata da ke kokarin kai hari a majami'ar Notre Dame da wasu wurare. 'Yar takarar shugaban kasa a inuwar jam'iyyar Democrat a Amurka, Hillary Clinton, ba za ta yi kamfen yau litinin ko gobe talata ba a jihar california bayan da likitoci suka tabbatar da cewa tana fama da ciwon haƙarƙari kwamitin kamfen ɗin hillary ya ba da sanarwar cewa likitarta ta bincike ta bayan da aka ga tana fama da tari likitar mai suna lisa badak ta bayar da wannan sanarwa ne a jiya lahadi bayan da hillary ta bar wajen bikin tunawa da harin 11 ga watan satumba a birnin new york inda ta nemi faduwa sai da aka taimaka mata wajen iya shiga motarta. Ƙasar Pakistan ta yi watsi da wani kiran da Afghanistan ta yi na neman a ta so gudanar da hidimar cinikayya ta kai tsaye tsakaninta da india ta hanyar barin ita afghanistan ɗin wacce ba ta da tekuna ta ci gaba da amfani da hanyoyin da suka ratsa ta cikin pakistan kamar yadda aka shata yarjejeniyar da aka kulla tsakanin pakistan ɗin da afghanistan Shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani kafin ziyarar aikin da zai kai New Delhi ya yi barazanar rufe hanyar shigar da kaya ga Pakistan idan har ta ci gaba da hana ƙasarsa damar shiga kasuwannin duniya wadda ake bi ta kan iyakar Pakistan ɗin a shige su. To a gaishe ka masu saurare nan za mu kammala shirye-shiryenmu sai kuma can da la'asar ku ji mu da wato abokan aikinmu da waɗansu sababbin shirye-shiryen lokacin da za a gabatar da kashi na biyu na gaishe-gaishen fatar sallah kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin voa ko kuma muhawara a shafinanmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu sarfilu hashim gumel da ya taya na gabatar da shirye-shiryen da kuma solomon abu da ya taimaka wajen har hada shirin da ba da umarni da ya ce mu gaida amaryar shi wato amina kasim sai kuma shi injiniyan mu charles alheri ke muku fata alheri a ci gaba da shagulgulan sallah lami lafiya da alheri